shine littafin az-zuhd war raqa'iq na al-imam ibn al-mubarak al marwazi alayhi rahmatullah alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin al awwalin wal akhirin majlisi na sha hudu yi insha Allah haka ne ko muna cikin babin da ke batu akan tsoratarwa game da sakamakon zunubai wani irin sakamako zunubi yake haifarwa ga mutum a matsayinsa na shi kadai da kuma al'umma gabaki da Allah ka tsare mu daga zunubai Allah ka ba mu ikon tuba Allah ka ba mu ikon tuba حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت نانا عائشة رضي الله عنها تجشي man sarrahu an yasbiqa ad al-mujtahida duk mutumin da yake jin da'i zai so ya ji daɗi a ce ya gabaci adda'iba mutumin da yake fitur akan ibada al-mujtahida mai kokari akan ta falyakuffa nafsahu 'anil dhunubi to ya tsara kansa daga zunubai mutumin da yake so ya ciki a ce gashi ya fi mai dukufa akan ibada mai kokari akan ibada ya fi shi to falyakuffa nastahu ani dhunubi ya tsara kansa daga zanubai ya nisanci zanubai fa innakum lan talqaw Allah bi shay'in ku sani ba za ku haɗu da Allah da wani abu ba huwa khayrun lakum min qillati dhunubi wanda yafi alkhairi a gare ku fiye da karancin zanubai ka je lahira a ce zunubanka ‘yan kaɗan ne yanzu ko tafiya aka yi ka shiga jirgin sama kai ba ma jirgin sama ba kusa-kusa ya kake karewa idan ka tafi da niki-nikin kaya tasha tashan mota ana zuwa wani zai zo ma wani direban sai ce ni ba zan dauki mai kaya ba duk wanda ke da kaya ba zan dauke shi ba ana haka ko ba haka ka zo a yi ta yi a ce sai ka biya kuɗi waye mai kayan nan sannan duk inda aka ji wani ya ce akwai zai sauka sai ka sauka kai ba domin ka ne zai ka je ka duba kayan ka sai ka ji ana masu kaya su zo su duba kayan su wanda zai fi nuna ba sai ka yi tafiya a jirgin sama kana zuwa da yadda ka kaka kawai zai yanka kai ka zo ka wuce kana kallon jama'a ba wanda zai ma magana amma wanda ya zo da niki nikin kaya to ya yake yi kayanka ne fa na alheri ka zo da kayanka to a je lahira mutum ya tafi da nauyi na sharri na zunubi to wannan musiba ce wannan hadisin an kalla mazajensa ga baki ɗinsu siƙatu ne ga baki ɗinsu ne ibn al-mubarak sufiyan ibn uyayna hammad ibn abi sulaiman ga kuma ibrahim naha'i al-kufi sannan sai na isha radiyallahu anha sai dai kawai hadis a asarin matsalar da in kifahi tsakanin ibrahim naha'i da na domin lam yalqaha eh, ibrahim naha'i bai haɗu da na na isha radiyallahu ta'ala anha ba wannan ita ce matsalar wannan asar amma magana ce mai kyau حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا فتغ عن أبي إسحاق السبيعي كان عن أبي الأحوصي عن عبد الله عبد الله من أنا لهم ابن مسعود قال يتشي إن المؤمن ليرى ذنبه عبد الله بن مسعود يتشي والله mutum yana mummuni yana ganin zunubinsa yana kallon zunubinsa ya yake ka annahu tahta sakhrati kamar yana karkashin wani fa'ani katan dutse falalan dutse ya khafu an taqa alayhi yana jin tsoron kada wannan fadin dutsen ya fado masa ya narke ya narke shi haka mummuni yake kallon zunubansa mummuni yana kallon sa ne kamar wani mutum ne da ke karkashin wani mungulelan dutse yana jin tsoron kan wannan dutsen ya gangaro ya zo ya danne shi ya latse shi haka mummuni yake kallon zunubai ay zan zambahu idan yin zunubin da mutane suke gani ai ba wani zunubi ne to shi yana girman wannan zunubi shi yasa alama ce ta imani kai sabo karami amma ta rika jin kamar za ka mutu ka riƙa jin baƙin ciki a ranka amma wa innal kafira la yara dambahu sai dai kafiri shi kuma yana ganin zunubinsa ka annahu dubabun marra ala anfihi kama kawai wani kuda ne kawai zai hau kan hancinsa ya kake kuda idan ya hau hancinka kawai haka kake haka kafin yake ganin zunubi? shi yasa sirrin da kake jin sai a faɗi wasu laifuffuka sai a ce ba imani ba ne su al'imam abu ubai alƙasim da ya ce abinda ake nufi ana nufin bai kamata musulmi ya tsinci kansa a cikin waɗannan zunuban aikin kafirai ne ba ana cewa mutum ya kafirta bai a ana nufin kai musulmi ne ya haɗa ka da wannan aiki me ya haɗa ka da wannan aiki hmm? wa haka haka haka mummuni yake kallon zunubinsa babba shi kuma kafiri yana ganin zunubinsa ai ba wani abu bane a gabana wata rana wasu shekaru can an kai shekara talatin wani ɗan daudu ya zo sai ana masa wa'azi yake cewa to mu ne muke sai ba wani abu muke ba ne laifinmu sai ba ma shan jini ba ma yankan kai yusaghiru zamba. yana ganin ba laifi ne wa Allah ba yana kallon wasu sun fi shi laifi shi laifinsa ai ba wani laifi ba ne wannan ba ɗabi'a ba ce ta mai imani mai imani idan ya saba Allah to yana ganin girman wanda aka saba wani ba ƙanƙantar zunubin yake gani ba shi yasa wani ya aikata sabon Allah ko wasu siye kai kuma ka rika yaɗawa don Allah ne kake so ka zama halin da nake ciki kenan wallahi ko waɗannan abubuwa za su jawo ji jiyar da damunan mu ta zama wani ana watan watan biyar mana abubuwa sun canza sun rikici ka duba yadda mutane suke layin ruwa a wasu unguwanni mata yanzu ba su tara a wasu unguwannin babu hijabi hijabi ba ina nufin na jiki ba ba kulle da hausa ba kulle karfe biyun dare mace za ta iya fitowa karfe ɗayan dare ta sa layin ruwa tana bi har shi ne wani wani zai je saɓan allah ya zo ya sa wasu kuma sarka yaɗa ba ya zama abin tutiya wasu da sunan wai za su yi wa'azi sai ka ɗauko wanda bai gani ba yana ka da yana ɗaukaka a matsayin wani na tsatse saboda ka yana da alaƙa da kai a tejinka sai ka ɗauko ka ta innan an في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلم daga cikin sanya da banna shine ai laifi kai kuma karkai kana sawa mutane na gani akwai abubuwa da yawa da hatta tambayoyin da ake wa malamai da ba a irin waɗannan tambayoyin amma yanzu waɗannan abubuwan sun ja sai ana tambayan malamai game da su هذا شيء يعني ان الذين يحبون أن تشيع الفاشة في الذين آمنوا لا شوتو وأجر ما مزنيبي زنيبي أجيش ببع بعد أنيبا شيء زعم على ما يسمع شن بدع الشيء مشهور أتكلم تحقيق بي ولتهم الكبائر مع الإمام الذهبي مقدمة سمي من أول فائدة يكي تشي وما على ما يسمع كتب زنبي زوا الكبائر ده صغائر ba ma su ba manzalla sama da kanshi ya kira wasu zunuban da kaba'ir ba dan a ɗauki wasu zunuban a matsayin ana ganin ai ba wani abu ba ne a'a taksimi ne ilimi sannan kuma da nuna cewa a tsorata tabbas wasu sun fi wasu idan ka kasance wasu an ce ƙanana ne ka guje su to ashe wadanne fi cancanta ka guda al-kaba'ir alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal الإثم illa al اللمم Allah ya ba mu ikon tsarewa Allah ya fi حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال إن المؤمن ليرى ذنوبه كأنه جالس في أصل جبل يخشى أن ينقلب عليه إن المؤمن من إيمانه ليرى ذنوبه yana ganin zunubansa ne ka annahu jalisun fi asli jabalin kaman yana zaune ne a ƙarƙashin tushen wani dutse katoto yakhsha an yanqaliba alayhi yana jin tsoron kada wannan dutsen ya kife da shi haka yake ganin zunubansa wa innal fajira amma lalatacce fajiri la yara zunubahu ka zubabin yana ganin zunubinsa kamar wani kuda ne marra ala an da zai zo kawai ya hawa kan hancinsa bai yi haka za kawai ya haka ya kautar da shi ya lakace shi ko ya korai shi ke waɗannan asaran guda biyu dukkaninsu sun zo da wasu malamai sun fitar da su da gangariya hanyoyi al'imamu ahmad ya fitar da su a cin musnad al'imamu bukhari al'imamu tirmidhi dukkaninsu sun fitar da su sadaka maganganu ne tabbas daga ibn mas'ud radiyallahu anhu yana nuna yadda Zanibi yake a cikin bukhari ma marfu'i ne hadisi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai imani yana girmama Zanibi. amma mai sabo fajiri ko kafiri shi kuma sai ya kankanta zunubin sai yana ganin ai ba wani laifi ba yanzu to zai wannan mun fa kaza ne ba حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي الرجل عن سليمان بن حرب قال إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا سليمان بن حبيب يجي idan Allah ya nufin bawansa da alheri Ja'alal isma alaihi alayhi wa sai ya sanya zunubi a kansa ya zama mai nauyi shine wadi ai at-taqil ash-shadid shine al-wadi ya zama mai nauyi wannan Allah yana son ka kenan sai ka aikata zunubi dan kaɗan amma dukka kasa bacci wa iza arada bi abdin sharra khabbara lahu idan Allah yana yi nufin bawa da sharri khabbara lahu Shi ya sa zunubi ya zama masa kore shi ya zama kore maka hmm. aji takardar bako da yi ba to bari mu karanta to so da aka sai Allah ya koranta masa zunubi ya rika ganin zunubin a matsayin wani girin yadda in kai noma noman naka ya fitar da yabanya yadda kake shiga ka gan shi kore batau ya burge ka to haka mutum zai ga zunubi Allah baya san mutum ke wani mutum ya ji kawai zunubi na burge shi zunubi na burge shi Allah ya tsare حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى فجر الخطيئة قد قلقا أنت الذنبي walakin yanzu ila man afaita sai dai ka kalli wa ka sabawa wa ka sabawa ai dokan local government idan aka saba ba a jin girman ya kai yadda an saba wa dokar jiha ko dokar da kuma ta kasance ta tarayya an fi girmama ta in aka saba ko eh kaga shine wannan wadaka mutum yi wa kanshi fada Allah ba mu ikon yi حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه, أنه قال لنفس المؤمن أشد ارتكابا من الخطيئة من الأسفور حين يقذف به Hmm? wannan eh, asarin yana da damuwa da yawa eh, shi shi rishdi ibn sa'ad eh, malami ne za'ifi sosai da cewa mutumin kirki amma za'ifi ne a haddasa to aka ce shi amur abdullahi ibn amur al'as ya ce lannafsul mu'min lallai ran mummuni أشد ارتكابا من الخطيئة يا فتن الروعوع ألوكة صعبو من العصفور في يدع صنصو قنري حين يقذف به ألوكة ذا أكام صنصنا أجيب عشي ويجا شكتا إن يتاجي هنا فبقى يا ذاك غنشي توممني يا فروجكي يصورتا يشكتاشن هنكلي إذن يا أيكة الزنبي ko kuma ransa na gayyata shi ya aikata zanubu shi ya rikici eh, yanzu mutumin da bai tafi ɗalibin da bai iya satan ansa ba ranar da ya an kama shi iri eh, amma wani fa wani sisi na sha faɗa gaskiya ne tun can da na ce duk ranar da ne satan ansa sai an kama ne ni na riga na yanke wannan a zuciyata duk ranar da na zo zan yi jaraba ne satan ansa to na tabbatar da shi an kama ni haka na sa wa kaina da ba zan taba natsuwa ba to shi ne wannan to amma yanzu fa wasu fa ya suke kawai ga mutum abin da ya dame shi fiɗi-fiɗi da ido mana Allah shi kyauta Allah ya kace ya sa katanga karfi tsakanin mu Allahumma ba'id bainana wa bain khatayana kama ba'adta bain al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqina min adh-dhunubi wal khataya kama naqqaita ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma naqqina min khatayana واغسلنا منها بالثلج والماء والبرد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 嗯。